اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين waɗancan annabawa da aka ambata mun ba su littattafai mun ba su hikima mun ba su annabta idan ka sun kafirce wa waɗannan abubuwa da muka ba su to mun shirya musu wasu mutane waɗanda ba za su kafirce musu ba masu imani ne da su masu riko da su ne su ne almahajirun wato sahabban da suka yi hijira daga makka zuwa madina da al'ansar wato mutanen madina da waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar sakamako